الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأهزاب الذي أنزل الفرقان على أبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى ملجزاء أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا ga watan رمضان hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi Muhammad sallallahu da wa alihi wa sallam 1444 wanda ya daidai da shida ga watan hudu shekara 2023 a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau allah ya ji kansa allah ya masa rahama inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani wanda muke roƙon allah matsakakin sarki allah ya sa ƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira Allah ka samu na cikin waɗanda za a yanta a wannan watan

sallama kawai ya zama wajibi ki mata in kika yi mata in ba ta amsa ba wannan ya rage ta nauyin ita yana kanta dama mutum in yana musulmi in ka riga ka masa sallama ka riga dama ita mu'amala ta ku zauna ku fira ba kowane mutum ba ne kuke tattaunawa da shi ya zama abokin firarka in ta ku ta riga ta zo ɗaya saboda in kika yi mata sallama ta amsawa kin batta da babban nauyi saboda Allah ya ce wa idza huyitum idan an gaida ku bi tahiyyatin da wata gaisuwa ta musulunci ita ce assalamu alaikum sai ya ce fa hayyu to kuma yadda gaisuwar da aka yi muku bi ahsana minha da wacce tafi fi da aka yi muku duha ko kuma kuma yadda daidai da yadda aka yi muku wala kan wata ta zo ta ce miki assalamu alaikum ina da damar ki ce mata wa alaikum assalamu ko wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ko wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu in wata ta zo sai miki sallama ko kuna sabani da kike ki amsa sallama wa billahi allazi la ilaha illa huwa kin saba ma Allah kuma sai ya tambaye ki gobe alkiyama akan wannan ya kamata ku sani wannan shine Allah ya sa mu dace mu je assalamu alaikum malin da Allah farko wannan da ka faɗi guda goma na yawon kirki guda kan ka faɗi da ana afirka na faɗa jiya na ce na farko shine tauhidin lahi subhanahu wa ta'ala kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta na biyu na ce shi ne husnul Zannabillahi. kyautata ma Allah zato na uku na ce shi ne al'ilmu shari'i ilimi na shari'ar musulunci na huɗu na ce shi ne zikirullahi ta'ala ambatan Allah wa kasaratu du'a da kuma yawaita addu'a shi ne na hudu na biyar na faɗa na ce shi ne almubadaratu yin gaugawa ila tarkil ma'asiya zuwa gabarin saƙo. wa muhasabatun nafsi da kuma mutum iwa kansa hisabi ta hanyar ya dinga kirga mai yi mai kyau ya tsara malakin ya tuba ya gar ya koma zuwa ga Allah na shida muka ce shine ada'ul fara'idi mutum ya bayar da farin loli wal mudawamata alaiha da kuma dawwama akan ita farilla salloli guda biyar ki sani cewa farilla ne a kanki in lokaci ya ki tashi ki azumi wajibi ne da ire-iren waɗannan abubuwan da suke wajibi to abin da kika san cewa na wajibi ne zakka in kin samu kuɗi ya kai nisabi aikin haji in kin samu kuɗi kina da ikon ki tafi aikin haji waɗannan ababen da suke na wajibobi na bakwai shine muka ce mujalasatu salihina zama da mutanen kirki na ainihin wato takwas shine maka ce qira'atul da karim karatun Alƙur'ani mai girma sannan na tara shine maka ce al-ihsanu ila al-khalqi kyautatawa halittu kyautatawa mutane kyautatawa bayan Allah lokacin da Allah madaukakin sarki ya arawa mutum dama na goma shine maka ce ikhrajul dakhil qalbi fitar da cutar da ke cikin zuciya wal hirsi ala salamatihi da kuma mutum ya zama yana kwaɗayin zuciyarsa ta kubuta ta yadda bai kwana a zuciyar shi da damuwar kowa da ci gaban kowa bai kwana da bakin cikin wani ya ci gaba a rayuwa wannan yana daga ciki Allah ya samu dace mu je Allah ya amin mana roƙon mata Allah bi asma'ihil husna wa sifatihil ula Allah ya ba ta lafiya Allah ya ba ta lafiya Allah kuma ya yi mata Allah kuma ya sa ka fara ne saboda ka sai ayi riko da sababi ayi ƙoƙari a bincika a gani ciwon yana da alaka da asibiti ne ko yana da alaka da wato matsala ce ta jinnu wani lokaci ciwo zai faru iri ɗaya. amma kuma wato kowanne hanyar sa daban shi yasa ga ba kowane ciwo bane ake saurin cewa aljanu ne mai maganin aljanu wanda ya san abin da yake in an zo da wata matsala farko abin da yake fara tambaya ma zai ce an ji asibiti idan an ji asibiti me sakamakon da suka baya? so daga nan ne zai gane cewa ciwon yana da alaka da shi ko bai da alaka da shi so ma asibiti wani lokaci za ku ga akwai ciwon da in an kai mutum asibiti za ka ji sun ce wannan ciwon ba na asibiti ba ne ku koma gida ku nemi magani sosai su yi kokari bayan haɗawa da addu'a su tantance ciwon yana da alaƙa da wanne ne muna roƙon Allah ta'ala ya ba ta lafiya Allah kuma ya ba mu lafiya ga baki ɗaya mu je na gaba to mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأليم لقد خلقنا الإنسان ثم رددناه أسفل ساجدين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير مجنون سورة التين فلا يدرك بعد بالدين أليس الله بأحسن suratul tini wasu malamai na fassara attinu da ma'anan ɓorai watakila wanda suka zauna ƙauye sun san abin da ake ce masa ɓorai amma dai ayyanka na dai shi dai tini ɗinnan nau'i ne na tsiri kamar yadda zaitun ma haka allah maɗaukakin sarki wannan surar tana da munasaba da surar da ta gabace ta suratul sharhi ta fuska guda shida fuska ta farko Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi sallama a ƙarshen suratu sharhi ta hanyar cewa manzon Allah ya yi sujjada sannan ya yi kwaɗayin abin da ke gurinsa na cewa ƙwa'ida faragta fansab wa ila rabbi ka fargab sai aka buɗe sura 60 da rantsuwa akan cewa anna hadal insana qad khuliqa bi ahsani taqwim to wannan dan adam din da aka ba shi umarni aka ce ya yi kwaɗayin abin da ke gurin Allah to an halicce shi cikin sifa mafi kyau wa huwa amrun yatatallabu ifrada man khuliqa to al'amari ne da ake bukata yake nema ga wanda aka halicce shi din a cikin sifa mafi kyau bil qudu'i wat tadallul wal inqiyadi to ana buƙatar mutum ya ƙanƙan da kai ijawu zuwa ga Allah da ya halice shi cikin sifan nan mafi kyau wannan shine abu na farko fuska ta biyu yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul sharhi ya faɗi kamala khalqihi wato cikar kamala halittarsa wa ma kamala bihi da abin da ya cika da shi sai ya ambata a cikin suratul tini cewa wato annahu ja'ala an-naw' alladhi khuliqa minhu sallallahu alaihi wa sallama an sanya nau'in da aka halicci manzon Allah sallallahu alaihi da shi huwa an-naw'il insani akmal al-anwa cewa a duk kowane irin nau'i na dan adam to manzon Allah shine mafi cikar kamalar dan adam wa aslahu a'zamal usuli sannan asalinsa shine mafi girman asali wa baladahu garin da annabi yake shine mafi girman garuruwa a duk duniya baki daya ita ce ainihin wato makka ta fuska ta uku yayin da Allah ya faɗa a cikin suratu sharhi da ta gabata ya ce inna ma al'usurin usrin yusra inna da su ya ambata a cikin suratu tin din cewa marar da hu ila asfali dina. duk wanda kaga an mayar da shi zuwa kaskantacce mafi kaskanci wannan shine hali na tsanani sai zamanto Allah sai to gaciya yace a'a banda wanda suka yi imani da aiki masu kyau masu su wa'annan yana daga cikin wanda Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙe mu wannan ɓangaren. ta yadda dan shekaru ya zo wa mutum abin da yake yana da ƙarfi ko girma ya zo bai iya yi ko yana zaune da ya abin ba Allah maɗaukakin sarki bai taɓar da shi abin da yake bashi na sakamako ya ce ya daina bashi fuska ta hudu suratul sharhi ta bujiro da bayanin abin da Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ni'imomi sannan sai ta zo tana bayanin abin da ya gabata ya kamata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙarƙashin ko a gaban wannan ni'imar min shukurul mun'imi na ya gode mu wanda yi masa wannan ni'imar wal infaqi ya ciyar akan waɗanda suke bukata akan abin da aka yi suke na ciyarwa din sannan sai suratu tini ta zo bayan haka tana bayanin girman kudurar Allah subhanahu wa wannan ku yana faruwa ne saboda abinda Allah maɗaukakin sarki ya farar a cikin ƙasa na tsirrai wayanda tsirrika ne amma gashi suna da fa'idoji a jikin ɗan adam wanda ya kunshi akwai attinu ɗin nan sannan akwai azaitun dinnan. sannan da wajen da yake waɗannan manya-manyan gurare wanda yake nuni akan girman da ya halitti waɗannan guraren akwai dutsen na, wadda kuma makka a da wajen da yake an tsarkake shi da kuma wajen da ya tabbata akwai aminci shine garin makka ɗin nan fuska ta biyar yayin da Allah madaukakin sarki ya ba da labari a cikin suratun sharhi ya yalwata irjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to zalika yastadi kamala aqlihi yalwata kirjin annabi wannan yana nuna cewa annabi ya fi kowa cikar hankali sannan annabi ya fi kowa cikar ruhi wanda ya zamantu ya fi kowa biyayya ga Allah sai ya zamantu wa'annan duka guda biyu a cikin zuciya wato wanda yake mahallinsa shine kirji sannan da kuma kubutarsa da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa dangane da wuzir nauyi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama zai taso daga cikinsa wanda yake da alaƙa da rai da son zuciya sai zaman annabi an tsare shi ma'asumi ne daga waɗannan abubuwan sannan suratu sharhi ta ba da labari an ɗaga ambatan manzan Allah haisu nazzaha maqamahu an kulli wasmi ta yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba da labarin cewa matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama matsayi ne wanda yake babba yayin da suratul sharhi ta kasance akan wannan mutum ake magana mufuradi kwaya din shi kaɗai, daga cikin mutane shine annabi Muhammad domin da shi aka fara magana tun daga farkon ta har ƙarshen ta Allah sai ya sake biyowa da suratul tini abinda ikon sargowar mutane cewa tun da can an yi magana akan annabi shi kaɗai. da aka zo aka faɗi ababen da suke da amfani na tsirrai sannan Allah ya dawo ya raguwa akan magana akan mutane sannan wa zakara ma kamarahum min mutaba'atin nafsi wal hawa sannan Allah ya faɗi abin da ke lullube mutane na bin son zuciya da kuma son rai sannan fuska ta shida Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaga darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin surufin sharhi da abubuwa guda uku na farko yalwata kirjin manzan Allah na biyu kayar masa da nauyi na uku daga ambatan manzan Allah to a nan gurin kuma sai Allah ya ambata a cikin suratu tina abubuwa guda uku Allah ya rantsi da garin da annabin kuma iki sannan ya ba da labari da cewa al'ummarsa ta kubuta daga cikin mutane musamman waɗanda suka yi imani suka yi aiki mai kushe yasa Allah ya kawo istisna'i a ciki yace illal ladina amanu sannan da kuma abin da za su samu na lada akan cewa suna da ladan da ba zai ke ba fuska ta bakwai Allah ya ambata a cikin surar da ta gabata hala akmalin nasi halin mafi cikar kamalar mutane shine annabi mu annabi Muhammad khalqan wa khulqan wajen halitta da kuma ɗabi'a mai kyau hassanu bin sabid yana faɗa yana cewa ba a hassanu minka lamtara ƙasa aini ɗaya mutum ne mafi kyau a duniya da idan ɗan adam ta taɓa gani ya ce ni dai ido na bai taɓa ganin mutum ba mafi kyau kamar manzan Allah sannan wa ajmalu minka mafi jamalar ka sai ce lamta lidun nisa'u in dai mace ce ba ta taɓa haifar ɗan adam a duniya ba da na gansa mafi jamala kamar Manzan Allah sai ya ce kulikta mubarra min kulle aibi ya ce an halicci Manzan Allah ya kubuta daga kowane irin aibu ya ce ka naka kudu kulikta kama ta sha'u kai ka ce sai da annabi ya faɗa ma Allah ga yadda yake so Allah ya halicce shi sannan Allah ya yi shi haka saboda yadda Allah ya yi Manzan Allah to khalqan wa kulqan wajen kyakkyawar halitta da kuma kyakkyawar ɗabi'a wanda yake wa annahu afdalul alam shine mafificin talikan duniya thumma zakara fi hadhihi sura sannan Allah ya ambata a wannan suran halin nau'in mutum da abinda al'amarin mutum din yake komawa zuwa gare shi bayan Allah ya yi cikin mafi kyawun sifa at-tadanni wa dukhul jahannam askancin da zai kai dan adam zuwa ga shiga jahannam wanda mun faɗa muku anan mun ce har wulakanci na ƙarshe da Allah zai wa ɗan adam a je lahira a ce shiga wuta mutane labarin wuta suke ji ne eh, sannan musamman in ada rasulallah in yi gaba da manzan Allah ko kuma ya shiga aljanna idan yin imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan yi aiki mai kyau kuma kowa wannan shine abin da zai faru da shi da aka duk wacce aka je lahira a nan gurin kika ga baki ganta aljanna ba to abu ɗaya zai ja mata zuwa wuta shine ta ƙi bin manzon Allah ne shi kenan kawai to shi kuma bin manzon Allah nan yanzu wasu sun mai da shi kaɗe kaɗe da waƙe waƙe da raye raye sun mayar da shi cewa shi ne shi ne bin manzon Allah shi ne san manzon Allah in ne kin iya kiɗa da watsa da rawa in ne kin iya yaban manzon Allah to shi nan su a gurin su muntaha ƙololuwar ƙarshen san annabi da bin annabi kenan a gurinsu kuma wannan ba shi ba ne sannan wannan surar munasabar farkon ta ƙarshen ta allah maɗaukakin sarki an buɗe ta da rantsuwa da sashin wasu tsirrai da wasu gurɗare masu tsarki ala ikiramin lahilin insani akan karamcin da allah yi wa ɗan adam bi khalqihi da halittar sarki ala ajmali suwarihi akan mafi cikar kamalin sura sannan wa annahu qad yahbitu bi nafsihi tare da haka kuma dan adam ikan je ki saukar da kansa sannan ya bujuro da kansa ta hanyar ya jefa kansa cikin matsala ta hanyar sabawa abinda kuma Allah ya shar'anta tare da cewa malamai sun haɗu cewa duk abin da ga a doron ƙasa Allah ya ce a bar shi bai cewa a bar abu sai idan akwai ɓanna ɗari bisa ɗari ko casa'in da biyar cikin ɗari wannan abin ɓanna ne sai mutane su bar shi sannan kuma barin abin ba wai shi Allah zai wa amfani ba in an bari fa a'a kai ɗin da aka ce ka bari in ka bar shi kai ne zai yi maka amfani sannan sun yadda cewa duk abin da Allah ya ce ɗan adam ya yi ɗari bisa ɗari akwai amfani ko kuma casa'in da biyar cikin ɗari akwai amfani Ina kun ga wannan sallah kaɗai da mutum zai yi so biyar a wuni kaifiyar yadda ɗan adam yake yin ruku'u da kaifiyar yadda yake tasowa daga ruku'u ya tafi sujjada an bincika an gane cewa ita kanta kaifiya ta sallah ɗin ruku'un da ɗan adam yake yi da sujjada ya ɗago wala yana da alaka hatta da lafiyarsa a gangar jiki yanzu azumin nan da ake dan adam manzan Allah ya ce bai taba cika jaka mafi shari ga irin ciki je ku binciki likitoci saba'in cikin ɗari na rashin lafiyar mutane asali fa yana da alaka da abin da suke ci ne fa saboda haka za ku ga sun ce cikin dan adam gwargwadon yadda dan adam yake taƙaita masa abinci gwargwadon yadda yake hutawa gwargwadon yadda mutum ya zama koyaushe in ka gansa bakinsa yana motsi yana cin wani abu gwargwadon yadda yake dankara wa kansa matsaloli akwai wani malami ya rubuta littafi ya same suna almautul batiu da ya kawo cewa saba'in cikin ɗari na mutane da suke mutuwa a duniya yana da alaƙa da abin da suke ci ne to yanzu in banda an ce azumin nan wajibi ne dole sai an yi da zaɓi za a bayar a ce wanda ya ga dama ya yi wanda ya ga dama ba su yayi ba yana rantse muku da Allah waɗanda za su dinga yin azumi to ba su wuce kaso ɗaya ba cikin kaso ɗari na mutanen duniya musulmin nake magana musulmin amma ce wanda aka yi dole sai an yi wannan tasa cewa shi yasa za ku ga akwai waɗanda in suna fama da wasu cututtukan shawarar da likitoci suke ba mutum cewa shine ya fara yin azumi rana kaza da rana kaza da rana kaza yanzu a safiya mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta taba zuwa masallaci annabi yana itikafi sai da suka yi doguwar fira ta gama ta taso annabi zai raka ta suna tafiya sai kawai wasu sahabbai suka hango shi da shi da ita sai suka sauri sai suka ja baya sai manzo Allah ya ce musu ala risulukuma ku tsaya sai ya musu wannan da kuke ganin ta safiya ce mata ta ce da suka ci haba ya rasulullahi mai kuma take tsammanin zamu yace a'a na san yadda jini ke gudu a jikin dan adam haka shedan yake gudu a jikin dan adam kada shedan ya je raya muku cewa kun ga annabinku da wata mata sai ku je ku faɗa matsala shi yasa na tsayar da ku in muku bayani to shi yasa suka ce yanzu da rana idan ba a ci abinci ba jini bai sakuletin a jikin dan adam yadda ya kamata hatta shi kan shi shedan yadda ya kamata ya samu ya sakuletin a jikin dan adam bai yi sai ya jira da daddare in an ci abincin jinin ya fara yawo ana abin da zai motsar ya motsar za ku da ce idan mutum kansa yana ciwo a kama masa kai ku to aikan da ake kama wasu jijiyoyi ne guda biyu anan ake dafewa wani lokaci idan ciwon kan yana da alaƙa da jinnu ne da an kama jijiyoyin an dafe haka idan jinin ya daina sakuletin to dole kuma jinnin da yake da alaƙa da jijiyar ya samu matsalar da dole ciwon kan ya tsaya duka wannan yana daga ciki saboda haka yanzu da Allah madaukakin sarki yace kada a yi zina a yanzu an ga abin da ke biyo baya na cutarwa idan an yi da yace ai aure ai ana ganin abin da ke biyo baya na amfani idan an yi aure ko da duk yadda mamarta ta tsare mata mutunci ta kawo ta duniya ta hanyar aure ta gama rufa mata asiri ba za ku gane haka ba ku sami yarinyar da mamarta ta kawo ta duniya ba ta hanyar aure ba ita za ta faɗa muku baƙin cikin da take rayuwa a kan shi da damuwa za haka shi wannan ɗan adam ɗin idan wato yakan iya saukar da kansa ta yadda shi da kanshi zai bujiro da kansa cikin matsala ta hanyar gado ko Allah ya san shari'anta ya ce a yi shi kuma ya ƙi da haka sai aka cika ta da bayani na adalcin Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda masu imani Allah zai ba su lada ya musu makoma mai kyau Allah ka samu na ciki sannan zai ƙuba ga kafirai wajen faɗin sa cewa fa ma yukadibuka ba'du bid-din alaysa Allahu bi ahkamil hakimin to shine Allah subhanahu wata'ala kamar yadda zamu gani malam ibnu kasir ce tafsirin suratu jin wa hiya makkiyatun wannan sura ce da ta sauka a makka alal bara bin azim yake cewa kana Nabi ya qara'u ufi safarihi annabi yana karantawa a cikin tafiyoyinsa fi ihdar raka a ɗaya daga cikin raka'o'i guda biyu yakan karanta wattini wazzaitu yace fa ma sami'tu ahadan ahsanu sautan aw qira'atan minhu yace da nake a duniya ban taɓa jin wani mutum mafi kyawun sauti ba ko mafi daɗin karatu in yana karatu kamar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah madaukakin sarki ya ce wacce ne na rantsi da itacen cin waz zaitun sannan kuma na rantsi da zaitun sannan wa turi sinin na rantsi da dutsen turi sinin wa hadal balad amin sannan na rantsi da wannan garin na makka Allah ya ce laƙada salaƙa da insana wallahi mun halicci ɗan adam fi a hasani ta cikin sifa mafi kyau kuma namu sannan za mu dawo da ɗan adam ɗin nan asfala safirina ƙasƙantacce mafi ƙasƙanci illallazi na aminu Allah ya ce sai waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata aiki na ƙwarai falahum ajrun ghairu mamnun to suna da ladan da ba zai yanke ba kama yukadibuka ba'd biddin menene abin da yasa dan adam ya ƙaryata ranar sakamako da za ta zo alaysa Allahu bi ahkamil hakimina ashe Allah subhanahu wata'ala bai zaman ya yafi kowa iya hukunci ba al-imam ibn kasir yace ikhtalafa al na huna malaman tafsiri sun ƙara wa juna ilimi a nan. Ya a aqwalin kasira akan maganganu masu yawa faqila wasu suka ce al-murad Abin da abinda ake nufi da cin din nan ba bore bane ake nufi ana jibin masjidu dimash masallaci ne a ƙasar dimak siriya kenan wakila wasu suka ke hiya nafsu ha a'a ita dai tsarin na attinu ita ake nufi wakila wasu suka ce aljabalu allazi inda ha dutsen da ke wajenta nan ne an da allah maɗaukakin sarki yake nufi wakila aka ce huwa kuma hada a'a wannan ɓuran dai da aka sani shi Allah ke magana wa zaitun shi ma zaitun din aka ce huwa masjidu baitul maqdis Allah ya rantsi da tinu da ma'anan masallacin dimash sannan ya rantsi da azzaitun da ma'anan baitul maqdis wakila suka ce a'a huwa zaitun alladhi ta'asiruna a'a shine zaitun ɗin da aka sani wanda ake tatso mai daga gare shi Allah ya ambata kalmar zaitun a cikin alkur'ani ya kai kusan waje guda shida ya ce wa huwa an ansha ko wa huwa an anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in fa akhrajna minhu khadran nukhrij minhu habban mutarakiban ومن النخل من طلعها قلوان دانية وجنات من أعناب والزيتون سيتي ورمانا الله يا فأولنا أن يساك فتا kwatankwacin irin wannan duka a cikin suratul an'ami ne yace wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushat wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaituna. Allah ya sake fadar zaitu sannan ya ce. a cikin suratun nahali yin lakum bihi zar'a sai ce wa zaituna wal nakhila wal a'nabi wa min kulli thamarat inna fi dhalika la ayatan liqaumin yatafakkaru sanan sai cikin suratun nuri da Allah yake الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب durriyun yuqadu min shajaratin mubarakatin zaituna sannan Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa cewa la sharqiyatin wala gharbiyya yakadu zaituha sannan ya faɗa ya cewa zaitunan wa nakhala a cikin suratu abasa sai kuma nan inda ya haɗa ya ce wattin wa zaitun to shi kuma dama man zaitun ko itacen zaitun abu ne da dama a fili kowa ya san amfanin da yake da shi to Allah sai ya rantsi da shi sanan wa turu sinin Allah ya rantsi da dutsen turu sinin kamar yadda a wani gurin Allah ya ce wa tur wa kitabin mastu qala ghayru wahidin ba mutum ɗaya ba daga cikin malamai sun ce wa huwa al-jabal alladhi kallama Allahu alaihi Musa shine dutsen da Allah ya yi magana da annabi Musa ya ji wata rana ya yi magana da Allah sai ya ji bai taɓa jin magana mai daɗi ba a duniya irin ta Allah sai ya ce yana so Allah ya fito ya gan shi sannan wa hadal baladil amin Allah ya rantsi da wannan garin na makka ya'ani makkata ita ce makka wala khilafa fi zalika wannan kan malaman tafsiri ba su yi sabani ba sun yadda cewa Allah da nuna ya ce wa hadal baladil amin da wannan garin amintacce shi yasa akwai aminci a garin wacce duk bata ji ba Allah ya ba ta ikon zuwa wa qala ba'd al-a'imma wasu daga cikin malamai suka ce hadihi mahallun thalathatu wa'annan gurare guda uku ba asallahu fi kulli wahidin minha nabiyyan mursala a cikin kowanne Allah ya aiko annabi min ulil azmi daga cikin mafi girman himma a sahabi shara'i al-kibar ma'abuta shari'o'i manya محلة التين والزيتون وهي بيت المقدس التي بأس الله فيها عيسى بن مريم محلنا التين والزيتون shine mahallin da nan baitul maqdis yake anan inne inda Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Isa yadda kuma kun san cewa haihuwar annabi Isa tun daga farko ya faɗawa mahaifiyarsa cewa aya ne shi aya shine abin da zai faru sai dai ka yadda ka cewa ya faru ne saboda Allah yana da iko amma ya fi ƙarfin tunanin ɗan adam ta yadda ta fita wajen gari ta bar mutane a cikin gari wasu malamai sun ce idan ta bazaɗin ha makanin shirkiya wai ta fita ne al'ada ne ya kama ta da sunan ta tafi wanka tana fita wajen gari sai ga mala'ika ya zo mata a sura ta mutum ta ce Allah ya tsare ni bai kamata a ce ka zo ka same ni a wannan yanayin ba domin ya bayyana gare ta a matsayin mutum kyakkyawa domin dan adam yadda yake haka ba zai iya ganin mala'ika a surarsa ta mala'ika ba mu daga nan sai ce mata a'a ni ba mutum bane ni da kike gani a haka mala'ika ne Allah ne ya aiko ni in miki bishara cewa za ki haifi ɗa tsarkakakke to lokacin ta ce masa anna ya kunu li gulam ta yaya zan iya samun ɗa ba wanda ya taba alaka da ni ta aure kuma ni ban taba zina ba sai ya ce mata yadda kika ce haka Allah ma ya bada da shaida akan ki haka kike amma wannan a wajen Allah mai sauki ne sannan kuma rahama ce daga gurin shi kuma al'amari ne ina faɗa miki Allah ya riga ya zartar haka zai yi kuma Allah yana so ya cika kamalar ƙudurarsa ya nuna wa maza da mata inda ya ga dama yana so ya wanzar da halitta a duniya yana iya wanzar da halittar ba tare da macen ba ba tare da namijin ba shi yasa da ya tashi sai annabi adam ba daga jikin kowa ba daga ƙasa da aka tashi sai aka ɗauki hawa daga wani ɓangare na annabi adamu aka yi ta to ana so a fitar da annabi isa daga ɓangaren na na maryamu ba tare da uba ba don allah ya cika kamalar ƙudurarsa ana yin wannan maganan kawai sai ya busa yana yin busa kawai sai ta neme shi ta rasa yana yin busa kawai sai ga ciki ya bayyana ciki na bayyana kawai shi kenan fa hamalatu tabarat bihi makanan qasiya tana matsawa daga inda take fa aja ahl makhabi sai ga naƙuda zo mata shikenan sai ga naƙuda yana zuwa a lokacin ne ta ce ya laita ne mutu qabla hada wa kuntu nasiyan mansiya ina ma a ce na mutu na zama mantuwa abin mantarwa saboda yanzu tunanin ta, in ta koma ba ta san ta ina za ta fara ta baro mutane lafiya lau daga kawai bari ta zo bayan gari ki wani uzuri ta koma a ganta da yaro to ta ina za ta fara me za ta ce musu to a lokacin ne sanda ta haife shi Allah sai ya ce fanada ha min ta tahtiha wanda ta haifa a karkashin ta ko man hata wata ƙira'ar, sai ya ce mata Allah ta hazani kada ki bakin ciki qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya sannan wa huzzi ilayki bi jiz'in naqlati tusaqitu alayki rutuban janiya haka akai da aka gama yanzu ta haifi annabi isa tana ɗauko shi tana shigowa cikin gari mutane suka ganta na ɗa kowa ya ka taso aka zo aka kewaye ta aka ce mata ya ukta haruna ya ki yar uwa haruna babanki kowa ya san ba mutumin banza ba ne mamaki ma haka ba ke ina kika je kika samu wannan yara inda dama Allah ya ba ta cewa in kina jin tsoro idan kika shiga gari fa in ma tsara yin da minil bashir ahadan kun wani mutum ya tare ki tambaye ke na kika samu wannan yaron kawai ki ce mata na yi alwashi ba zan yi magana da kowane ɗan adam ba yau ke ki faɗi wani ki musu ishara kawai da wannan ki jira ki ga abin da zai faru ana ko zuwa aka tare kanta ina kika samu wannan yaron ina kika samu shi sai ishara take ku tambaye shi sai suka ga yaro karami a cikin tsimman manzanin goyo yau aka haife shi sai kawai suka ji ya fara musu bayani yana ce musu qala inni abdullahi ni da kuke ganin din nan bawan Allah ne ne alkitabu kuma Allah zai bani littafin injila nan gaba waja'alani nabiyya kuma ya sanya na annabi sannan ya sanya ni mai albarka duk inda nake a rayuwata wa ausani bis salati ya mun wasiya cewa in yi sallah in ba da zakka matukar ina dare sannan ya sanya ni in zama mai biyayya ga wannan mahaifiyar tawa walam yaj'alni jabbaran shaqiya kuma bai sanya ni dan kama karya ba malashin arziki amincin Allah ya tabbata gare ni yau din nan na ko na zo duniya cikin amincin Allah na zo zan rayu cikin amincin Allah sannan ran da zan mutu in koma zuwa ga Allah zan ta cikin amincin Allah da ya gama magana ne sai Allah ya ce musu zalika Isa ibn Maryam mai magana din nan Isa dan maryam ba Isa dan Allah ba wanda ita ce maganar da suka ta jayayya akan ta ji Allah subhanahu ta'ala to kun ga wannan abin da ya faru a ce a haifi yaro yau din nan a zo a tara mamansa ya tsaya yana ta tsara bayani irin haka in yanzu ne a ce mace ta haihu yaro yau din nan yanzu yana wannan bayani gari duwa tsawa za a yi duk guduwa za a yi amma saboda aya ne to wannan shine abin garin da Allah ya aiko annabi Isa wasani na biyu tsuru sina tsuru sinin wa huwa tsuru sina alladhi kallama alaihi Musa bin Imran wanda Allah ya yi magana da annabi Musa bin Imran wasalisu makkata ita ce makka wa huwa al-baladul amin shine garin da yake amintacci alladhi man dakalahu kana aminan wanda duk bai shiga ya shiga cikin garin Allah ya ku amintar da shi yasa ni dai atawa in yawo zan tafi ba na zuwa yawan bude ido ba da billahi la ilaha illa duk duniya ni ba garin da yamu duk da fita zan yi waje in je in yawo in da in ba makka da madina ba ni dai kada ka za ga wasu za ga wasu sun tafi dubai a sun dai kaso kuɗi in kai ɗan kasuwa ne ka tafi shi ke dan ka je ka yi kasuwancin ka ka nemi kuɗi amma ni in dai yawo zan tafi ina duk duniya ba garin da yamin a yawo irin maka da madina wadda haka yanzu ana maganan cewa kaba da ire-irensu da wasu gine ko binne mutane wasa ne ba ko gine-gine mafi tsada makka da madina ne suke da ginin da ya fi kowane gini tsada a duniya abinda mutane ba sani muke na amma kawai wani a ce shi an ganshi a Amerika an ganshi a Ingila wa yana ganin wannan burgiya ne da wannan ko tsaraici ma kaje ka kallo ba ya ishe ka masifa ba eh? Allah ya kiyaye da ka duk wata ba ta samu zuwa makka ba Allah ya kawo yadda za a ta je maka wa huwa alladhi arsala fihi muhammadan sallallahu alaihi wa sallama wannan shine kuma garin da Allah ya aiko annabi a ah, kana dira garin za ka gane cewa e da gaske kuma da wuya ku samu garin da aka san kimar mace da karamin yaro amma makka da madina yanzu irin yaran da ake haihuwa wanda za ku gansu a haɗa su biyu ba ko wasu yara da za ku gaba sai ku ga yara an haife su su biyu a haɗe yanzu ƙasar saudiya ta ɗauki nauyi daga nan fa ila yawmul Allah ya tashi duniya duk inda aka samu wannan kitsin a duniya idan da yana za a samu wannan kitsin a zamfara to za a ɗauki nauyin wacce take da wannan matsalar a kai ta watakila da mijinta da wasu sauran 'yan uwanta a kai ta saudiya a yi mata aiki kyauta a dawo da ita duk inda ya raba su duk inda aka samu wannan kitsin a duniya daga nan har allah ya naɗe ƙasa sun ɗauki nauyin duk inda aka samu kitsin a duniya a kawo za a yi aikin kyauta za su biya da ɗaukan mutum kai shi da dawo da shi ba ka da wata ainihin wato matsala in ka muke ce mutane ba mu ce ba sa kurakure ba suna yi mutane ne amma wallahi mutum in ya je ga aikin alkhairin da suke mutanen nan to kwata-kwata ba zai ma dinga halatto da kurakuran da suke da ainihin wato shi ba wadaka sai wanda ya je ya gani wani duk za ka ba shi. Daidai kawai kai dai kai ta labari kawai shi kenan Allah ya ce kalaƙa na insana mun halitta ɗan adam fi a hasali ta ƙoyi wa hada huwa al alaihi wannan ne abin da aka yi rantsuwar da shi wa annahu ta'ala shi Allah kalakal insana ya halicci ɗan adam fi ahsana surati a cikin mafi kyawun sura wa shakalin da hai'a muntasibil qama yana da daidaitacciyar tsayuwa sauyiyar ga gaban sama daidaita hasana ha sannan Allah kyautata ta ko kyanta da za kowace a shekarunta na yarinta ita da kanta in ta tsaya gaban madubi ta goga wannan ta kankara wannan ita da kanta za ta yadda cewa ɗaya eh, da gaske tana da kyau ba ka bane sannan dan adam yadda ko ga an yi shi haka haka ya kamata a yi shi yanzu inda za a ɗauki wata a ce to yanzu ya kamata a ƙara mata ido guda biyu ya zama tana gani ta gaba ta baya saboda kada wani ya zo ta baya ya cuce ta a ƙara mata hannu guda biyu safiya sai ka ci taya ko da na da sun samu matsala to ga hannunta a ƙara mata ƙafa guda biyu ya zama hudu da wata yana za ta shigo tana ta yi sallama ku ganta da ido hudu biya gaba biya ba baya ku duba ku ganta da hannun hudu to wata wallahi ina ganin sai ta suma a gurin nan to shine yadda ko ga an yi dan adam din nan haka ya kamata a yi shi to shine mafi kyawun sifa din to wa qawluhu thumma radadnahu asfala safilina ai ila an-nar sai mu mai da dan adam kuma zuwa ga wuta idan ya kibin abu thumma ba'da hadha husni bayan wannan kyan wa dara da haske masiruhu ilan nari makoma dan adam ita ce wuta illam yuti illaha wa yattabi ar-rasul in bi Allah ba bi bi Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ولهذا قال saboda haka ne Allah sai ce illal ladina amanu wa amilus salihati sai wannan suka yi imani suka yi aiki mai kyau wa qala ba'dun wasu malamai suka ce sun marzadna wa sannan mu mayar da shi asfala na ai ila arzalil umri. zuwa ga mafi ƙasƙancin rayuwa abinda kika fara na rayuwarki a farko ba kya iya komai sai kiga kin koma masa kuma yadda ya faɗa a suratul hajji wa minkum man yuraddu ila arzalil umuri likai la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a a cikin mu akwai wanda Allah zai mayar da shi mafi ƙasƙancin rayuwa ta yadda abinda mutum isani ya dawo daga baya ga al'amura sun rikici bai san su ba dama Allah ya faɗa ce Allahu allazi kala min da'afin Allah shi ya halicci mu daga rauni matakan da ɗan adam ke biyowa mataki guda uku mataki na jini amani sannan jini sannan mudga da zamansa a ciki da fitowar sa duniya yana kafin jariri ɗan ƙarami. wannan duk mataki ne na za ya fara yarinta bayan yarinta ne Allah sai ce sun maja'ala min ba'adu da'afin kuwa. bayan wannan raunin sannan Allah sai sa ma dan adam ƙarfi ko dan nan gurin haka ake haka aka taso ko ku an keto matakai waɗanda Allah ya faɗa ɗin nan sai da aka fara da yarinta sannan aka zo nan sai da aka fara da yarinta kafin wannan matakin na ƙarfi za'af ne to sannan sun maja'ala min ba'd da'afin min ba'd bayan kuma ƙarfin yanzu to a jira kuma abin da zai sake biyo baya shine rauni sannan sai farfara sai ta sake biyo baya wannan shine tsarin da Allah ya yi mu wasu daga cikin rayuwar ɗan adam da shine ibnu kasir yake cewa walau kana hadha murad hadha huwa murad da wannan shine abin da yake nufi lama hasnu istisna'ul mu'minina min dalika da bai kyautatu ba ai togaciyar masu imani sai yace li anna al harama qad yusibu ba'dahum domin tsufa yana samun wasu daga cikin mutanen kirki sai ce wa inna mal muradu ma zakarnahu abinda ake nufi abinda muka ambata da haka wasu suka ce istisna'i illa idan mun ɗauke shi istisna'i ne mun ƙati'i to shine sai ya zamanto waɗanda tsufa zai biyo ba da haka min kusur sai ce ka qaulihi wala asr inna al insana lafi khusr illa alladhina amanu daidai yake da wannan ayar illa alladhina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghayru mamnun da ne wasu malamai suka ce mai a'a to ai ko da hakan a ce yana faruwa ga wasu masu imanin da suna samun sassukin wannan yanayi ai abin da ake lura da shi abin da yake ya yafi yawa ba abin da yake nadir ba shi kuma abin da yake nadir dan kaɗan sun ce kamar babu shi ne asali sannan ko da mutum girma ya same shi ya samu wannan matsalar ai abin da ake lura da shi lokacin da yake cikin mafi kyawun sura da ƙarfinsa a ina ƙarfin ya ƙare idan ƙarfin ya riga ya ƙare ne a inda ya dace to ko girma ya samu mutum abin da ya kamata ya bai yi yana cikin waɗanda Allah ya ce illal ladina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghairu mamnun haka sun ba da misalai da yawa mutum ne yana saba tashi ya sallah da daddare sai rashin lafiya sai sa ya kasa tashi sallah da daddare da ko yana kwance a halin rashin lafiya bai tashi ya yi sallah ba shi kuma Allah ya ba shi lada mutum ne yana halin tafiya ya saba tashi yayi wata ibada sai yanayin tafiyar ya sa bai iya tashi wannan ibadar to ko bai yi ba Allah subhanahu ta'ala sai ya ba shi ainihin wato lada shi yasa yanzu da wata za ta zo ta assasa ginin masallaci ko makaranta niyyarta shine tana so sai ta kammala aikin to da ta fara sai Allah maɗaukacin sarki ya sa sai bata iya kammalawa ba to ko ta kammala ba shi kuma Allah sai ya bata lada ta kammala aikin saboda kyakkyawan niyyar da take da shi wannan ya shiga falahum ajrun ghairu mamnun wa qawluhu falahum ajrun ghairu mamnun ay ghairu maqtu'in kama taqaddama ba za a yanke lada ba kamar yadda gabata sun maƙala sannan Allah ya ce fama yi kaddibuka ayyab na adam ba a dubiddini bayan wannan menene abin da ija ɗan adam ki ƙaryata bil jaza'i cewa akwai sakamako fil ma'adi idan an koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa qad alimtul buda'a ka san ku yadda ka fara wa arabta anna man ƙadar alal buda'ati ka san Allah da yake da iko wanda ya fara halittar ka qadirun ala raj'ati bi tariqil aula idawu da kai shi ifitinta mace ce sai ta yi sabon tuwo sai tuwon ikwana sai aka ce ta dinda mutuwan dan Allah da yin sabon tuwo da dumama wanda ya wanne yafi sauki kun ga ba za a hada ba ko sai shi Allah subhanahu wata'ala wannan yafi komai sauki a gurin sa shi yasa yace afa ayina bil khalqil awwal lokacin da ɗan adam za mu halitte shi halitta ta farko ya gaji yadda mu ne ya ba mu wahala ne ballantana a ce za a dawo da shi ya tsaya yana mamaki yana ganin cewa kamar abu ne da ba zai yi wa to haka sai ya zamanto fa ayyu shay'in ya ka wani abu ne ke ɗaukar ɗan adam an takzibi bil ma'adi ya ƙaryata cewa ma lahiran nan kwata-kwata ƙarya ne babu ita mun kada arabta hada bayan ka san yadda ka fara kuwa wa qawluhu alaysa Allahu a ahkamil hakimina ai amma huwa ahkamul hakimin alladhi la yajuru wa la yuzlimu ahad ai shine da hukuncin da bai zaluntar kowa duk abin da dan adam ya je lahira ya tarar wallahi abin da ne a duniya to dan adam kana haka ya zalunce ka ya zalunce me shi yasa sai ya ce wa min yana daga cikin adalcin Allah an yi kimal kiyamata Allah ya tsayar da alkiyama ya turo mutane kirki lamba ta farko wasu sun kalle su sun ce ƙarya suke mutanen banza lamba ta ɗaya inda kuna ganin wannan kashe-kashen da ake yi a ƙasan nan da cin dukiyar mutane da ake yi da abubuwa na ɓanna kuna ganin da babu lahira da ba a cuci mutane ba eh to sanin cewa kullum gidan ba guda ɗaya ba ne. yana kwantar maka da hankali in kana mumi yasa kullum nake ba mutane shawara idan Allah ya haɗa ki zama da wata sawa'un zama na gida ɗaya mijinta daban nake daban ko zama na guri ɗaya mijin kwaɗe to ke da ki cutar da wani ki ya haƙuri gara wani ya cutar da ki saboda tun da gidan ba guda ɗaya ba ne gara a zo gaban Allah kina neman haƙƙinki a wajen wanda ya cuta da a zo ana nema a gurinki wallahi din mai hankali zai yadda gara a je gaban Allah shi yana neman haƙƙinki wallahi da a zo ana nema a gurin shi kada in kai kake nema da sauƙi amma wallahi in kai ake nema a gurinka babu sauƙi ranar da za ku gafa alaƙar mata da miji ko ɗa da uba wallahi in akwai haƙƙi a gurin uba wanda ya tabbatar wallahi sai da shi zai shiga aljanna wallahi ba zai iya ce matsayin shi ba uba ta in ya san ga wani haƙƙin da wallahi sai da shi zai shiga aljanna wallahi ba zai iya ce ma uban shi ba to abin da za a ce alaƙar iyaye da ɗa ɗa bi iya yafe ma uba uba bi iya yafe ma ɗa aiko kun san ko matsala ta kai matsala to shi yasa fayun sifil mazluma fi duniya duk wanda aka zalunce shi a duniya wallahi Allah sai ya masa adalci shi yasa manzon Allah wani gurin ya ce latu al-huquqa ila ahliha yawm al wallahi sai an maiwa da masu haƙi haƙin su awaki wa'annan annabi yace mai kaho da ta yi amfani da kahonta ta tunkuri mara kaho a duniya manzon Allah yace wallahi sai an sama mara kaho kahon ta rama tunkurin da aka yi mata a gaban Allah wanda ka kukun dauka an mutum ya cuta aka ce Allah ya isa kamar ba abin da zai faru haka mutane suke gani saboda sunnar Allah yana da jinkiri ga wanda suke yin aikin laifi ba kowane lokaci bane da kayi abu nan take Allah yake daukan maka mataki wani Allah sai ya ara masa lokaci ya ta yin abubuwan da ya ta yi ni a wannan na sani ya taɓa yin ridda har fasto sai da ya zama to ne yake faɗa yake cewa ya rantse da Allah da ya ji kunya a duniya gare ya ji kunya a lahira kuma wallahi yanzu ya mutu wadda aka yace shi bai taba neman abu zai yi ba abin biyu ba kuma ya riga ya yadda cewa ya sayar da lahirar saboda duniyar kuma ya ce duk lokacin da ya tashi zai yi abu in bai yi ba ya san cewa zai yi wahala in ba duniya zai bari ba kuma Allah ya ara mai lokaci ya ta yin abubuwa ƙarshen rayan kuma da Allah ya tashi maganin shi wannan asma ita ya turo mai da ita kai shi lahira asma wannan wadaka mutane su kiyayi Allah haka su yayi sakamako mimman zalamahu daga wanda ya zalunce shi haka in kina zaune da kishiya ki zo ki kulla mata sharri ki zo ki kile bibi ki zama sababin fitarta manna Allah ya ce idan mutane guda biyu suna zaune lafiya mata da miji wani ya zoye sababin rabuwan auren auren ya mutu annabi ya ce Allah ya tsine masa albarka haka manzon Allah ya ce saboda wallahi duk wacce ta san ta ba da gudunmawa wajen mutuwar auren wata to billahi allazi la ilaha illa huwa ta koma ta tuba amma wallahi haka manzon Allah ya ce Allah ya tsine mata albarka to na daga cikin matsalar society nan namu yanzu za ku ga cewa an mutum yana da mata a nan ya ɗauke ta in ya tafi sudan da ita ko ya tafi kuwait da ita ko ya tafi saudiya yana iya zama shekara hudu biyar takwas za ku ga bai samun matsala da iyalin shi saboda yanayin environment din da ya samu kansa da shi da ita a ciki kana iya ganin babban malamin da duk duniya take jin shi kana iya ganin shi a harami ko a wani guri da matarsa suna tafiya ya riko mata hannu amma an anan ne wani zai ce ai bai taba sanin malam wani dan iska ba shi ne ya faru sai ce ai ya gan shi ba ma zai ce mata shi ba ba zai ce wata mata ya gani ya riko mata hannu to yanayin can din kana dawowa Najeriya to shikenan idan matar ta ce za ta tsaya ce abin da ya kamata na kulawa da mijin in ba ita kaɗai ba ce a gidan a ta yaba musan cewa na karo ya auro ba sai ba ka ake yi ba eh ta ce ai wallahi ba mu san ashe sai ashe karo ya auro saboda duk wacce ita ba za ta iya yin abin da za ta tsare mijinta ba to wacce duk kuma ta tashi za ta yi abin da ya kamata sai su yi mata karuwa a daidai lokacin in ba sa'a ba yana da wata kanwa ya kamata ta yi aure ta kin aure ko yana da wata ta je ta fara zaman auren ta samu matsala ta dawo gida to yadda ta samu matsala ta dawo gida ita kuma so ta kifi ta gaza ma auren wata matsala to sai a ɗauki miji sai a saka shi tsaka mai wuya nan in yi motsi matarsa nan in yi motsi mamarsa sai rasa to ina zai yi. sai kaga an saka mutum cikin bala'i wannan din yana daga cikin abin da ke ce maka kada ka ku guji cuta ta bayan Allah Allah ya sa mu dace wa laqad qaddamna fi hadisi abi hurairah marfu'an mun ya gabata fa ƙara qara ahadukum idan ɗayanku ya karanta wattin wa zaitun fa ala akhiri ha ido ƙarshe alayhi sallahu bi akamil hakimin falyaqul bala wa ana ala dhalika min ash a can amma cikin suratul kiyama ne bata ana yin wannan wannan a cikin ƙasa za ku gaci fi sanadihi kalamu a cikin sanadin wannan hadisi malamai suna da maganganu lakin naqala ba'd al-ulama ittifaq al-mufassirin ala al-amal bi sai dai malaman tafsiri sun nakalto ittifaqi da aiki akan wannan akhiru tafsir surati at-tin wa az-zaytun walhamdulillahi wa minna wa bihi at-tawfiq wal isma sai in Allah ya kai mu gobe sai kuma suratul mai suratul alaq Allah ya sa mu dace kowa da bukatarsa ta alheri Allah ya biya masa abinda muke don tsoro na shari Allah ka raba mu da shi na alheri kuma Allah ka haɗa mu shi Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ka zaunar da yankunan mu lafiya Allah ka zaunar da jihohin mu lafiya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala kowa da sa ta alheri a gurin Allah Allah madaukakin sarki ya biya masa wanda suke neman mazaje na kirki muna roƙon Allah ya ba su mazaje na kirki wanda suke da 'ya'ya suka kai Allah ka dawo da su kan hanya wanda ƴaƴansu ba su karkace ba Allah ka hana su karkacewa Allahumma allimna ma yanfa'una wa fa'na bima allamtana Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba Allahumma inni as'aluka bi anna laka al-hamdu la ilaha anta wahdaka la sharika laka al-mannan ya bari as-samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلم الحمد لله رب العالمين